وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا ya ku ya ma'aurata idan kun ji tsoron saɓani tsakanin su zai kai ga ƙeya da daina kula juna to ku aika wani mutum adali daga dangin miji da wani mutum adali daga dangin mata don su yi hukunci da abin da yake akwai maslaha a ciki na rabuwa ko daidaita tsakanin su. daidaiton shine abin da aka fi so kuma ya fi dacewa idan masu hukunci sun yi nufin daidaitawar kuma suka bi hanyar da ta dace zuwa gare ta Allah zai haɗa tsakanin ma'auratan ya ɗauke saɓani tsakanin su hakika Allah babu abin da yake ɓoyuwa a gare shi daga ayyukan bayansa kuma yana sane da ƙananan abubuwan da suke ɓoyewa a zukatansu